Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin ci gaban littafin na Mabruka. Amma kafin mu ci gaba masu sauraro, muna ƙara tunasar da ku da ku muna subscribe da liking da comment da sharing domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Mabruka kamshi na ishirin. Wani dajin sihiri nasu na manyan matsafa suka tafi tun daren jiya. Motsin tafiyar nasu ne jiya ya girgiza mana ɗaki sadda kike gabatar da addu'o'in shiga barci. Allah mai iko, to za su jima ne a can koya. Za su kai watanni hudu kafin su dawo kuma in har suka dawo, to lallai rayuwar mu tana cikin haɗari saboda duk abin da muke ɓoyewa zai yi bayyana gare su domin har da wannan ƙudurin cikin tafiyarsu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ba zai taɓa ba su nasara ba, don Allah tashi maza mu isa mu san abin yi kafin lokacin dawowarsu ya cika. Ganin ya ƙi motsawa sai kallon da ke binta da shi ya sa ta kamo hannunsa ya komi komiƙe. Jansa ta soma yi zuwa cikin tsaunukan kamar wacce ta san hanyar da zai kai su zuwa gidan. Queen, rintse idanunki kuma ki dakata da addu'ar nan da kike yi, don dole sai na yi amfani da alƙalamin tsafi sannan za mu iya wuce wancan tsaunin da kike hange, don nan ne fadar sarki, kuma dodanni ne a ciki marasa irguwa suke gadin fadar to za su iya ganin mu su kai wa sarki labari har zuwa inda ya tafi faruwar hakan kuwa halakar mu ne domin dukkan mu har da innaji zai zai nawa dodannin jinin mu su zuke take cikin ta ya soma mazari jin ya ambaci dodanni relax my queen ya furta cikin sanyi ai karuwar mazarin da jikin nata ke yi yayi ta tukuikuye shi yana jin yadda heartbeat nata yake bugawa da sauri da sauri ganin bata cikin hayyacinta ya gano aikin ji ne don haka a cikin kyaftawar idanu suka bace a wurin kamar ta tashi daga bacci haka ta ji san tuno abin da ya faru take amma iyaka inda sabira ya sanar da ita labarin dodannin fadar sarki take tsayawa girgiza kanta ta yi duk cikin ƙoƙarin san gano ya lamarin ya kasance. Kallon hannunta ta da yake cikin nasa ya matsa da karfi ta ɗan zabara. Ya kallo ta motsa baki ta a hankali ta ce me ya faru da mu? Na ji kamar na farka daga barci. Ba komi beauty amma dai yanzu haka muna cikin ɗakin innaji. Innaji ce. Ki natsu please ban da tsiwa domin mace ce mai daraja a rayuwata. Wurin ta soma bi da kallo, ɗaki ne mai faɗi babu wani kayan jan hankali hasali ma tamkar dutse ne aka fidda shef ɗin rom. Lale marhaban da bakuwa mai daraja, hasken mu abin alfaharin mu. Sautin murya ji ya dawo da ita duniyar kalle-kalle da take karewa ɗakin. Sakin hannunta ya yi tafiya zube bisa gwiwoyinsa, ya sun da kai ya so mai mata kirari. Uwa abin alfaharin yaronta, uwa ɗaya da dubu, uwa mai share kukan gudan jininsa, uwa ta ce wacce ta fita tafi na kowa. Sanyin idaniyata, da fatan mun same ki lafiya. Dafa kanta ta cikin jin daɗi Allah ya albarkaci rayuwarka Allah ya yi ma jagora cikin lamuranka ƙudurinka na alkhairi Allah ya cika maka shi lafiya lau nake da fatar kuma kun iso lafiya amin innaji lafiya lau hakan ake so tashi ya zauna kusa da ita samar fatar damisa da ke shimfiɗe ta janyo shi ya kwanta samar labs nata shafar sumar kansa take cike da kulawa shi kuwa sai lumshe idanu yake yana kallon mabaruka dauke da marmashi cikin wani yanayi mabaruka ta kawo da fuska sakamakon tunawa da nata iyayen da ta yi kewarsu yake damunta barin ma da ta ga sabir kwance samar cinyoyin mahaifiyarsa ta ta, ni ma tamkar mahaifiyar ke nake tsirawa da cijiyar idanu ta yi. fara ce sal tamkar sabir amma ba ta inda suka yi kama da juna ba ta da muni sai dai gajera ce mai cika idanu saboda hakika ta yi mata kwarjini sanye take cikin doguwar riga amma samar kanta na ɗaya da katon fata wanda bata san ko nawa wani kalar dabba bane Tawama na hasken mu ta kuma cewa tana miƙo mata hannu. Cikin sanyi ta iso ta zauna gefenta tana leƙen fuskar Sabir. Abin mamaki barci yake yi abinsa don har da sakin numfashi alamar baccin nasa yayi nisa. Kin gansa a ragon maza daga kwanciya har barci ya kwashe shi. Inna ji ta farta hakan tana shafa sumar kansa mai kama da na buzaye. Murmushi ta yi tare da kau da kai ga barin kallonsa. Innaji ta ɗauke shi daga samar jikinta a hankali ta ajiye samar fatar, ta miƙe wani lungu ta nufa, ba ta jima ba ta fito ɗauke da ƙwarya cike da furt, ta ajiye gaban mabaruka tana mai furta bismillah ɗiyata. Shiru ta tana bin dattijuwar da idanu, ita kuwa sai ɗauko kayan tarbar da ta tanadar wa baƙuwar take yi tana jerawa a gaban mabaruka. Danyen abinci ne kala-kala da ababen sha sai kayan marmari masu tsafta. Ina yini mama ta furta da ƙyar sadda ta ji inna ji ta zauna gefenta. Lafiya lauɗiyata. ta ki ci abinci ki ƙoshi, nan tamkar gidanku ne. Allah ya tsare ya tsare ni taɓewa da rayuwa cikin matsafa. Cikin ranta ta furta amma zahiri zai ta amsa to. Hira ta so majanta da shi ita kam ta ƙi cewa komi jin hirar nata ta yi duk duk ya ishe ta amma ba za ta iya faɗa mata ba sakamakon kwarjinin da take yi mata a tun kallon farko da ta yi mata kuma darajar sabir da ta ci miƙa sabir ya tare da tashi zaune ya langabe kai cikin shagaba ya ce inna ji daga kwanciya samar cinye ki sai ki saka ni barci murmushi ta yi da fatan kaga abin da na nuna maka da kyau na gani inna ji bisa alamu sarki ya gano musuluntar mu shi yasa ya dawo da tafiyar nasu baya ni ma hasashe na kenan sabaru Shiru suka yi cikin jimamin haɗarin da suke ciki. Ita dai mabaruka, Ais ta buɗe tana tana sauraron maganganunsu ba tare da ta sanya masu baki ba. Me mafita Sabaru? Mabaruka ya nuna da finga, ga ta can ita ce mafitar mu don haka abin da ya kamata yanzu, ta so ma koya miki addu'ar kariya daga sharrin mugaye, sannan ki tabbatar kin iya su nan da kwanaki biyu, ni kuma zan tafi sake tilara wanda na sani. In kwanaki biyun sun cika, zan dawo ɗaukar ta, amma kafin nan zan kawo mata kayanta da ababen buƙatuwa. Hakan ya yi, yaron kirki, mai hali nagartattu, tashi maza ka tafi. waye ya matsa inda take, ya yi ƙasa da kai. Maikun ki taimake ni mahaifiyata ta iya abin da take buri don shine kaɗai makamin da za mu samu hanyar fita cikin mugun dajin nan. Gada masa kai ta ya saki dariyar jin daɗi ya fice da gudu da murmushi ta bi bayarsa haka nan kawai ta je na burge ta barin ma da ta ga yadda ke ba wa mahaifiyarsa girma da nuna mata kauna mai tsafta. ta ba ni aron hankalinki don soma jin kaɗan daga cikin labari na. Jinjina kai ta yi ta fuskance ta cikin wannan ɗin sauraro. Gyara zama na ji sai ta soma da cewa, sunana Aishatu, ban Aishatu kuma ta katse ta da sauri. I e, cikakken sunana kenan. Ban manta yadda lamarin ya faru ba duk da a lokacin bana da wayo. Hanya ce ta biyo da mu ta yankin dajin nan ni da mahaifana da yayana da kuma kanin babanmu. Ban sanya aka yi ba sai dai ganin mu na cikin kogon dutse. Wasu halittu masu firgitarwa suna lasar mana fatar jiki wanda muke zir babu kaya dukkaninmu. Ganin iyayena suna kuka ni ma sai na soma ina kai wa halittun duka. Muna cikin haka wani jibgegen mutum ya iso ya ɗauke ni. ya maida gefe ya nuna iyayena da hannunsa a take suka tarwatse naman jikinsu ya so ma yankewa da kansa jinin kuma yana gangara cikin wani rami inda naga waɗannan halittun sun shiga wai ashe waɗannan ababen su ne ake kira dodanni a gaba na aka soye namar dangi na aka yi wa tandansa har ni aka bawa amma na ƙici Dalilin da ya sa ba a kashe ni ba, wai yaron sarki ne ya ce yana so na a bar masa ne, na girma in zama matarsa, shine dalilin ta same ni gefen da aka yi. Haka na ci gaba da rayuwa cikin su tun ina kuka har na haƙura na soma mantawa da rayuwar da na taso cikinsa na koma a rayuwa cikin na matsafa har ni ma na zamo shararriyar matsafiya amma ban taɓa cin naman mutum ko shan jininsa ba haka kuma ban taɓa cutar kowa ba ko an cuce ni yaron sarki yake rama min shi yake wahalar wahalar ɗawainiya da ni. A kullum zai nemo min abincin da na saba ce har zuwa sanda na girma, na kai mizanin aure, aka ɗaura mana aure da juna. Daga nan sai yake sayo min kayan abinci ina dafawa. Tsawon lokaci muka kwashe a matsayin ma'aurata amma bai taɓa sani na iya mace ba. Dalili kuwa ashe wai an yi masa taure ne an cire masa sha'awar mace duk cikin salon tsafinsu hakan ya afku To ana nan wata rana suka farauto wasu maza guda biyu shine sarki ya nemi da ɗaya cikin su ya kwanta da ni wai dan ɗansa ya samu magaji aiko wanda aka ce yayi haka cikin mutanen yayi garrama a take mijina ya soke shi ya yasar ƙasa matacce rashin imanin mijina har ya zarce mahaifinsa sai aka nemi ɗayan yayin abin da suke so sai ya amince amma ya nemi da a ɗaura mana aure tukunna saboda ya ce bai taɓa aikata zina ba in ya so in ya gama sai ya sake ni abin mamaki take suka amince da buƙatarsa ya biya sadaki aka ɗaura mana auren a wurin aka ba mu ɗaki ya sadu da ni yanayin da ya riske ni ya bashi mamaki ni kuma a take na faɗa ƙaunarsa Jan numfashi in Innaji ce ta miƙe tsaye tana sharar hawaye da ke yi mata zuba. Ya ta tashi mu soma aiwatar da abin da ya kawo ki kafin na ci gaba da baki labarin in Allah ya nufa nan gaba saboda yana da tsayi. Lalacewa a kansa zai iya ɓata mana lokaci ta furta cikin sanyi. Ba haka Baruka ta so ba amma sai ta amsa to in Innaji da me za mu soma yanzu kafin nan tukunna me sunanki? Fadimatul Mabaruka ta amsa mata, "Masha Allah, to Fatima, mu soma da duk abin da kika san in an ambace sa yana karya lagon tsafi da matsafa." Oke to, Zauna mu soma da fatan zaki saurin ɗaukewa. Da yarda Allah hakan nake buri. Good mama, ta furta cikin murmushi. Ita ma murmushin ta tana ƙara gyara zama. Kamar daga sama, momi ta ga mafita ya faɗo mata ba ko sallama ya nuna ta da yatsa. Maza maza ki fito masu da ɗiya ko in fasa ƙwai duniya ta san ko kewace ce da abin da ke aikatawa. Cikin tsawa yake magana. Fitsari momi ta saki don gigita cikin kakkarwa baki ta furta sunan Mubta. Mubta, yaushe ka zo kuma? Wa ya sanar da kai bacewarta? da har za ka zo kana zargi na akan abin da ban da masaniya ba zargi ba ne momi kin aikata ne don na san mabaruka ba ta da makiyya wadda ta fike a faɗin duniyar nan don haka cikin salama ki sanar da ni inda take na ɗauko ta ko kuma wallahi ki sha mamaki na saboda tabbas na san kina da masaniyar inda take mutta yanzu ina matsayin mahaifiyar naka amma kake daka min tsawa haka Allah wadaran uwa irin kimomi, na yi nadamar zamowarki mahaifiyata, na yi nadamar fitowa daga tsatsar muguwar mace mara tsoron Allah irin ki. Wallahi da a ce ana canja uwa tabbas da tunan na canja ki. Gidanku na ce Miftahu, kana cikin hankalinka kuwa kake faɗar irin waɗannan kalaman ga mahaifiyarka? A tare suka waiwayo, Abba ne tare da Ummi tsaye bakin kofar. Wani zabura momi ce gabanta ya tsananta bugawa. Dadi mufta Dariya Miftah ya ƙirƙale da shi. Waldan Abba, aikin kana kyau. Cikin dariya ya kamo hannun Ummi, alƙawarin Allah baya tashi. Ummi Allah ya nufa yau kin dawo cikin gidanki. Na aure Allah Ubangiji ya sanya alkhairi ya tsare ki da sharrin mahasada masu fuska biyu. Bai jira amsawarsu ba ya koma wurin momi ya yi whispering nata. Kwanciyar hankalinki tare da rufuwar asirinki kawai shine ki sanar da ni inda kuka kai ma baruka kafin nan da gobe. Zara idanu momi take cike da tashin hankali yayin da su abba ke kallanta cike da zargi domin yanayinta ya nuna bata da gaskiya. rabawa ta gefen su muftahu ya fice cikin kissa momi ta sassaita natsuwarta murmushin yaƙe ɗauke a fuskar ta nufo wurin su abba kafin ta iso ya ɗaga mata hannu dakata a nan hannatu ba ma son jin komai daga gare ki illa ki sanar da mu inda mabaruka take ko wallahi mu duka shari'a da ke daga nan har yau tanadi inna lillahi usman yanzu ni din kake zargi da sa hannuna cikin ɓacewar diyata ba mari ya dauke ta da shi ya nuna ta mu zuba ni da ke shege kafa samu butulu kawai mai saka alkhairi da mugunta zaman lafiyar ki shine sanar da ni inda diyata take a fusace ya ja hannun ummi suka fice wacce take ta kuka mara sauti saboda dishewar da muryar ta yayi momi kam toilet ta fada a guje dafa da check dinta na shiga uku na lalace miya haka bisa ga dukkan alamu mafarkai na za su zamo gaskiya wayyo ni hannatu na ga ta kaina yau salima ta isa haka kuka kin san dai ba ƙoshin lafiya kike da shi ba cikin shesheka ta ce yayi ka bar ni in yi kukan Kuna na samu malolin da ya tokare min ƙahon zuciya ya faɗa min rungume ta yi jijiyoyin kansa sun firfito kukan shi ma yake son ya zo masa ko ya samu sauƙin halin da zuciyarsa ke ciki na raɗaɗi amma sam ya ƙi zuwa tana lafi a jikin salamu ta ja numfashi tana mai cewa hannatu kin cuce ni kin ci amanar zumunci albasa ba ta yi halin ruwa ba domin gwagwa ramu ramo mace ce mai karamci da riƙon amana na sha jin malam yana yaban halayyarta na san zumunci da gudun duniya da yana rayu ban san ya za ta yi ba ina jin kin salwantar da ran mutum sukutun Salima ta haka dama Allah ke lamarinsa in ya so sai ya da rayayya a cikin matacce nagari a cikin mara kirki mugu a cikin adali kamar misalin mu da Hannatu ita nagari sai ta haifi annoba haka ne kam tashi zaune ta ya mabaruka ta sha yunkurin sanar da ni halayya Hannatu amma sai na datse ta har ta gaji ta daina min maganar ashe ita kadai ta san ukubar da take ciki wanda da a ce na saurare ta watakila da ba ta bace ba sai ta kuma fashewa da kuka numfashin ta ya soma yin sama kamar mai asma adda abba ya soma tofa mata yana shafa mata ruwa a fuska cikin ikon Allah ta dawo hayyacinta ta soma kina inna lillahi wa in cikin haka bacci ya dauke ta abba ya gyara mata kwanciya ya miƙe zuwa batun Ko da ya fito riga kawai ya zira ya dawo gaban Ummi ya zuba tagumi, idanunsa kafa a kanta yana tunanin irin hukuncin da ya yanke a kan Momi in har ya tabbata da hannunta cikin lamarin. Karan bude Get ya dawo da shi da tsuwarsa, lekawa ya Momi ce ta fice ya ja tsaki tare da dawowa ya zauna cike da begen son sanin labarin inda diyarsa take. ba a biya ne ma ya ce ya zo yanzu yana son ganin sa. Dare gidan ta fi Momi ta nufa cikin tashin hankali, a take latsa hon man na buɗewa ta shige a tsiyace. jinjina kai mafita ya o oh, da ita da ita kenan aka kulle kulle abin ai kun taɓo wa kanku gidanku na mai ya furta cike da takaici dama tun fitowarta yake biye da ita cikin nafef ba tare da saninta ba ya kuma cewa mai nafe juya mu tafi police station malam su ma madina gidan malam suka tare kullum cikin kukan rashin taske duk sun rame da kyarwa take matsa masa sannan suke cin abinci malam baya barci a koda yaushe faɗawa Allah lamarin yake kuma yana ji a jikinsa addu'arsa ta karɓu lokacin bayyanar ta kaɗai ya rage Dr. Mashakur bai samu kansa ba sai da ya kwana ya wuni sannan aka samu ya dawo cikin hayyacinsa da taimakon Maryamu wacce ta soma ta koma kamar ita ce mai ciwon saboda irin shiga damuwar da ta yi na rashin walwala hatta da abinci sai da Umma ta yi mata da gaske sannan ta sha ruwan Lipton shi ma cikin kuka Umma ce zaune samar taya a gaban gadon fatan Irish take bashi yana amsa tamkar yana cin magani. A haka Maryam ta shigo ta zauna gefensa tana mai kai hannunta saman sumarsa. Ta ji saman wuyarsa ta ji his temperature is normal. My patient yau sai gida ko ta ce da shi cikin zolaya. Wani kallo ya watsa mata aiko ta kyalkyale da dariya. Ta koma bayar umma ta lafiya. An dai ji kunya wallahi, wai akan mace zuciyar wani ya kusa bugawa, kai wannan abin kunyar dai yayi yawa wallahi. Maryama ya kira sunanta cikin tsawa. Umma ta yi hanzarin daga masa hannu, ya isa dakto, bari ka kammala cin abincin ka tukunna. Wani harara ya sakar mata ta murguɗa masa baki. Ko da ya kammala sai ya langabe kai ya mararice kamar wani yaro ya ce, Umma dan Allah ki kai ni gidan su mabaruka yanzu in ji ko an ganta. To, masu sauraro, a za mu dakata. Ni ma ba nake muku fatan alkhairi.